addu'a lil mayyit fi salati alai addu'a ta gaba shine addu'ar da ake yi wa mamaci in an zo yi masa sallah shine dai karshen dan adam din yau kayi sallah gobe kai sallah jiya kai sallah kullun kana yi sallah wata ran kai za a yi wa sallah aina kai za a shimfida a gindaya ka a cikin tsumma tsirara ba riga ba wando a ɗauke ka akan itace a ɗora ka wa kullu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu kowane dan adam kowane dan mace da mace ta haifa wa in talat salamatuhu wallahi ko da wato lafiyarsa ta yi tsawo baya ciwo baya cuta kullum yana cikin lafiya ba abin da yake damunsa to wata rana wallahi sai kan ga an ɗauko shi a makara dole ne wannan akan gayyace mu sallar gawa yanzu nan wata ilan in ka fita za a ce an yi mutuwa a unguwarku. ka je za a yi wa gawa sallah to ga addu'o'in da ake nazo zo sallar gawa sai ka haddace اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج Wa ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأن ɗaya daga cikin addu'o'i da ake yi kenan an zo sallar gawa dama yadda ake sallar gawa da farko ana shimfiɗa gawa za a yi mata sallah idan namiji ne liman zai tsaya daidai ka kafaɗarsa liman kawai daidai faɗa shi sai kabbara ya ta kwarara masa addu'o'i yana yin addu'ar yana tuna gaga wannan a gabansa wannan fa yanzu fa za a jefa a binne shi ne fa shikenan fa rayuwarsa ta kare so yana da tsananin bukata a yi mai addu'a idan mace ce kuma liman zai tsaya a tsakiyarta saboda a suturce ta gaba daya in an yi kabbara ta farko ana karanta fatiha kabbara farko ana karanta fatiha a wani kaulin a wata riwayar an ce a hada hadda sura amma yawa yawan riwayoyi sun ce a karanta fatiha kadai kabbara ta biyu sai a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a ta salatin annabi ko in an yi kabbara ta biyu salatin annabi za a yi ta yi a ta yi kaga akwai bukatar musulmi ya haddace salatin annabi kenan har sai in liman ya ji ya ishe shi haka sai ya dada kabbarawa kabbara ta uku to shine kuma zai ta yi addu'a wa mamaci ya ta addu'a wa mamaci da sauran mamata da suka riga shi shi ma da kuma sauran rayayyu da su ma suke masa sallar duk wanda ya sallar shi ma liman sai ya yi masa addu'a eh, ina sarrance ya tayi yana maimaitawa ya tayi yana maimaitawa ya tayi yana maimaitawa sai kabbara ta hudu ko Allahu akbar in an yi kabbara ta hudu kana da zabi ko da kayi kabbara kai sallama akwai sabanin malamai sallama ɗaya ko sallama ta biyu duk akwai riwaya akai ko kuma bayan kaya kabbara ta hudun ka daɗa cin gaba da kwarar addu'ar ka ta addu'a ka ta addu'a ka ta addu'a bayan kayi addu'ar sai kawai kai sallama kuma to wannan shine sallar gawa kuma shine abin da shari'a ta ce a yi wa kowa idan mutum mai matsayi ne ko mai daraja ne ko mai falala ne a cikin al'umma ya halatta a masa kabbara bakwai maimakon hudu a masa bakwai ko kuma a masa ma tara tis a takbirat duka wannan an mimi takabbarori addu'a addu'a addu'a musamman da ya ba wa al'umma hidima ya taimaka saboda darajarsa da matsayinsa watakila babban malami ne watakila babban basarake ne ko mai mulki ne da ya taimaki al'umma ko cikin dattawan unguwa ne da suka taimaka wa mutane an yi zaman lafiya da su suna da matsayi a cikin al'umma to ba laifi in an zo sallar su kabarbarin a bambanta su da sauran al'umma ma sauran mutane mutane kowa da kowa ka bara hudu a'a fatiha nan yi ta nan ka gama akwai riwaya cikin maganganun malaman fiqh cewa ba a karanta fatiha a sallar gawa wannan magana bata inganta ba ana fatiha annabi ya ce ai fatiha sahabbai sun yi fatiha a sallar gawa kuma ya halatta a yi ta koda da takalmi kamar yadda aka sani tun da sallah ce ita ma ta farillar ma ya halatta a yi ta da takalmi eh, so ba dole bane an zo sai an ciccire takalma akwai abin da ake na bid'a bayan an gama sallar gawa din an yi wannan addu'o'in da annabi ya ce ayi an yi sallama kowa sai ya tafi a dauki gawa a kai ta abun ne to wai sai a dada wai tsayawa kuma wai sai a gayyato wasu kuma wai wasu wasu malamai kuma daban sai a zagaye ta kuma a ta mata wata addu'a daban wannan bid'a ne kirkirar wani abu ne a addini wanda shari'a bata ce ayi ba shikenan wannan an masa shikenan a dada kewaye ta a zo a ta wani tofe shi ana waye waye la wannan ba daidai ba shi an ce kada a shiga mafi kyau kar a shiga makabarta da takalmi kuma ya fi girmama mamatan ma'ai yanzu ko mutane ne yanzu da mutane suke zauna na kaga ba ka shigar takalmi da su ba to ko ko mutane suna kwance ko a kwance mutane suke kai ta tsallaka su takalmi yayi ba mutuntawa ba girmamawa to shi yasa ake so dan girmama mutan shine a cire takalma in za a shiga sai dai in akwai kaya ko akwai zafin rana ko ko mutum zai iya taka wani abun da zai iya cutar da shi to kaga wannan ya zama babin larura to sai ka sa takalmin ka. amma sunna duk wanda ya je makabarta ya cire takalminsa ya riƙe ya taka da kafa dan ko wannan gidan shi ma zai zo ina jin ko ɗakin mahaifinka ne ko ɗakin ka wataƙila baka shiga da takalmi a waje kake ajiyewa to waɗannan mutanen mamatan nan gidajen su kenan malam ɗakunan su kenan makwancin su kenan so yana da kyau a mutunta su akwai sabanin malaman da suke shine wani mutum ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da takalmi da aka yi shi a garin sabt sabt shine manzo Allah da ya ga mutumin ya shigo da takalmi ce ya sahiba sabti ya taini ya mai takalmin da aka yi shi a wannan gari sai ya kira takalmin da sunan garin da aka yi shi ya mai takalmin nan da aka yi shi a gari kaza alqi sabti ya taika cire takalman ka ka zubar da su kar ka shiga da da me da takalmi to saboda sabani irin na malamai suka ce wai ai takalmin da aka ce kar a shiga wai takalmi irin wancan ne na wannan garin <laughs> an gane wai sai in takalmi takalmin irin wannan na sabtiya din ne shine zaka ji wasu suna cewa a'a ba za sai an cire ba saboda ba irin wancan takalmin bane to amma dai da yawa yawan malamai abin da suka ce ai takalmi duk takalmi ne malam da wanda aka yi shi a Ingila da na Amerika da na Najeriya da na Ghana da na ko ina ma duk ba sun takalmi ba Yawwa, to wannan kenan Yawwa, a sallar gawa ko cika bara sai an daga hannu shi ma na akwai sabanin malamai wasu sun ce kowace kabbara a daga hannu wasu kuma sun ce ba sai an daga ba so da yawa malamai sun rinjayar da rashin dagawa ba sai an daga ba kowace akwai kuma wanda suka ce sai an daga so sabani ne na malamai duk wanda kuma aka yi babu laifi a ciki bai taba ingancin sallah ba Na'am? Eh kamar sallar idi. Diɗɗe ne. Dagawa ko rashin dagawa. Wai ana karanta mamaci yasin in ya mutu a'a. Hadisin da ya zo za'ifi ne. Ku karanta wa mamatan ku suratu yasin. Bai inganta ba. da wanda ma aka ce a karanta musu qur'ani bai inganta ba haka malamai suka faɗa sadakar karatun qur'ani da ake yi mamata ba zai isa gare su ba riwayar ba ta tabbata a yi ba Balma yana daga cikin wasu bidiyoyi da malamai suka lissafa su ake irin mutum bayan ya mutu a zuwa ta mai sauka ana sauke masa qur'ani da fa yana nan baya karanta qur'ani ba ka taɓa ganin sa unguwarsu ya ɗauko qur'ani ya karanta ba a masallacin unguwarsu baya zuwa ya dauki qur'ani ya karanta a motarsa baya sa qur'ani akwai waɗanda wallahi musulmi ne a dakunan su ko qur'ani babu hi musulmi kaga a gidansa ba qur'ani Allah izu su tin wallahi babu gashi nan muna gani anan mutum a masallaci da hankalinsa babban mutum da girmansa da kiman sai zuciya a karam kala da Allah a taimaka min da sadaka qur'ani ba da qur'ani babban mutum da hankalinsa ga shi kamar ka rufa shi da duka bai da qur'ani saboda ba harkarsa bane shine wai sai ya mutu aje ai ta mai sauka a nemo gardawa ai ciniki ba inda zai je wallahi a inda zai je haka malamai suka faɗa Allah musu rahama in kana son ka samu ballar Qur'ani ni kashi tun yanzu kana raye baka mutu ba ka ta karantawa a gida ne a sallar dare ne a'a kafin liman ya zo sallah ne a'a bayan aidar sallah ne ka dan tsaya ka dan taba a'a a cikin mota ne kana kunnawa kana ji a'a shi ne zai maka amfani amma wai baka yi baka yi saboda ka bar dangi masu kuɗi a tura ma sauka an mai sauka wai wani an mai sauka sauka 250 ko naira 250 bai zai shiga kabarin ka ba haji da kyau na malaji wannan yana tambaya cewa ya halarci jana'iza wata baiwa Allah baya yi mata sallah an za a dauke ta a tafi da ita sai mijinta ya zo ya ce a a dakata sai ya sake mata sallah a nan gurin idan har ya yi mata sallah inda shi aka yi mata sallah <clears throat> Ya ce zai maimaita to wannan ya zo da wata bid'a don ba a samu salaf suna yi sallar kuma a daɗa maimaitawa ba amma idan bai yi mata ba sai zo yake ce zai yi mata to wannan ya halatta a shari'a akwai nasi akan haka wanda aka zo ba samu sallar gawa ba to ya halatta izo i sake mata sallar shi ya tabbata har a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata baiwa Allah sallah bai sani ba sai je mata kamar misali yadda riwaya ta zo wata mace ce bakar mace kamar yadda aka faɗa baka ce take share masallacin annabi so da tara su da daddare tara su sai sabai suke ganin to ai ba sai sun tada ma annabi ba kawai dai tunda ba wata babbar mace ce ba ba wata mai matsayi bane ba wata dai kaza dabi'a dai irin ta dan adam ko ba haka bane ba suna gabata da muhimmancin da za su tashi annabi akan ta suka shirya ta suka gyara ta aka yi mata wanka su suka yi mata sallah su ya su sahabbai aka kai ta aka je aka binne ta washe gari annabi ya zo yana bincikawa inda dama yana tambayin sabansa ina wani ina wani sai aka ce ai ta rasu yace kamar ya ta rasu yace dan me yasa ba a sanar da ni ba yace suka ce amma ah, da Allah dare yayi saboda abin nan kaza kaza yace me yasa Allah na ba muni? yaya ba sanar da ni ba yace ku nuna mun kabarinta aka je aka raka shi aka ce ga kabarin annabi ya sake mata sallah mata addu'a da wannan ne malamai suke cewa wanda wani bai yi wa wani sallah ba to zai iya yi in dai bai yi ba sallah gawa da abinda liman ya faɗa da mamu duk ɗaya ne ba bambanci kuma wannan addu'ar wanda bai iya ba yayi da Hausa amma ba ma goyon bayan a yi da Hausa da Hausa sai mutane saboda sakaci sai ya ki haddace da larabcin ko ba haka bane ma a haddace ta a zauna a nika ta Allahumma ighfir lahu warhamhu za a iya samun mutumin da ana ganin mushriki ne ko ba haka bane ba kowa ya sani yana shirka ko tantirin dan bid'a ne mai yakar sunnar annabi sai ya zo ya je wa wani mamaci sallah in ka gaba ka gamsu ba ka je ka sake masa dan akwai waɗanda in sun yi sallah fa ba ta yi ba duk mutumin da yake shirka wallahi in ya sallah Allah bai karba ba mutane sai su gyara in ba daɗi to ka gyara ka kyautata aqidarka akwai yanzu wasu suna yawan mutane salla, amma boka ne kowa ya sani boka ne a anguwa boka ne shi boka ne boka a fa cewa wanda ya je wurin sama ya kafarta to ya shi kuma shi bokan to tsautsayi ya sa Allah kiyaye wani boka ya zo yi maka sallah wani an taba yin irin wannan wani dan uwa ya mutu Allah ya masa rahama kurin wani ya zo ya zo ya je yi masa sallah mu kuma mu yadda da da sa kurin muka muka je muka sake masa warai da gaskiya ah, to zaka ba dan uwanka ne tafi yar addu'ar ma baka yi mai ba wanda kuma ya ga ya yadda ya amince shi kenan man kai baka gamsu ba ka je kai masa addu'a malam eh ka je kai masa addu'a saboda abin da yasa me hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka yi masa sallah mutum arba'in aka samu mutum arba'in a bayansa wanda ba sa shirka haka annabi ya faɗa ba sa shirka ashe akwai muhimmancin ka samu mai tauhidi ya yi wa gawan ka sallah annabi ya ce ba sa shirka wanda ba sa shirka to ceton annabi ya tabbata ga mamacin to sai ka zo ka mutu aka tara ma mu shirkai a ka kuma shirkan nan ana yin ta kuma ana yi wa mutane wa'azi su daina shirka kuma sun ki su bautawa Allah su bautawa wani Allah ba su yarda da Allah shi shi kadai ba sai sun hada da wani to duk wannan tarkacen aka tara masu ko cikin gari ne ba su da wani amfani wallahi to shi yasa yana da kyau kulli alaka din da masu tauhidi da masu aqida yana da kyau kuma in an zo mutuwa wa gawanka ka nemi mutanen kirki ka sa su yi wa gawa ka sallah yawa ba yuyu yuyu ba to shi annabi ya ce in dai mutum arba'in dai arba'in kawai to ana kyautata mutum zai samu ceto to sai zo wanda yayi sallar limancin ma gaba ki dai mushriki ne ma wanda i jagoranci sallar baka da garanti baka da tabbas in ka gaba ka natsu kurun ka je ka tasa ka saki Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta wannan mamaci kai masa rahama wa afihi kai masa afwa in an ce afwa nan kai masa afwa daga azaba shi ma wa afu anhu kai masa rangwame wa afihi wa anhu kalmar afihi daga mu'afa ne kamar ya mu'afa me mu'afa ka raba shi da duk abin ki shine wa'afihi afihi duk abin ki Allah ka raba shi da shi wa afu anhu kai mai rangwame wa akarim nuzulahu Allah ka girmama masaukin wannan bawan Allah tafiya ta tafi to ka girmama sa ma'ana ka kyautata masa masauki a gidan aljanna wa wasi'a mudkhalahu Allah ka faɗaɗa mashigarsa shine kabari wannan kabari da muka sa shi yanzu a matse a kuntace ya Allah ka faɗaɗa masa waksilhu bil ma'i was salji wal baraji Allah wanke shi tsaftace shi da ruwa da ƙanƙara da raɓa. wai wannan kinaya ne mubalaga ne na a tsaftace shi ya Allah wannan bawan Allah ya isa wurin ka yana wanke tas bayan an wanke shi da ruwa ya Allah bai isa ba a daɗa ƙarawa da kankara ma a daɗa tisa shi bayan wannan a ɗauko raba ma a daɗa yayyafa masa don ya tafi yana da tsafta Allahu akbar Imamul khattabi ya faɗa yace yace zikiru salji wal baradi ta akidan bayan an ce ruwa sai aka ce kankara aka ce raba wannan karfafa zance ne yace kuma dukan su ma ruwa ne ai kankara ruwa ce raba ma me ruwa ne kamar wanki da a mumtaz a wanke shi a ɗaure shi ibnu da al-eid Allah masa rama yace wannan ai abbara bi zalika an ghayatil mahwi an yi ta'abiri ne da wannan lafuza na kankara da raba wato akai matuka wajen yafe mai da wanke shi daga zunubinsa aka ce ya ce tufar da za a wanke ta sau uku ba ɗaya take da tufar da aka wanke ta sau ɗaya ba ko ba haka bane ba yawwa to za ka ga wata aka wanke ta sau uku fi gayatin naqa'i ta kai matuka wajen haske da kyau abinda ake nufi Allah ka tsarkake shi daga zunubi da sabo da dukkan datti da ya ɗiba a duniya dan ɗan adam yana tattare da waɗannan ba ka raba shi da su ba ka canja masa nau'i nau'i na rahama da jin kai naka tabaraka wa ta'ala wa naqqihi min al khataya kama naqaita athauba al abyada min ad danasi ka tsarkake shi daga al khataya al khataya jam'i ne na khati'a laifi kurakurai zunubai saban Allah ya Allah ka wanke wannan bawa ka tsarkake shi ne naqqihi kalmar irsilhu wankewa naqqihi tsaftacewa tsarkakewa kamar yadda kake tsarkake farin tufafi daga dauda riga fara in ta sha wanki sai ga tana kyalkyali to haka ake so ya Allah ka wanke wannan bawa wa Abdul hudaran khairan min darihi ya Allah ka canja masa gida mafi alheri da gidansa na duniya gidan da zaka bashi Allah ya fi na duniya wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah ka canja masa iyali sama da wanda yake nan ba mamaki ya game da iyalan da bai ji daɗin rayuwa da su ba ko ba ka bane ba takila ya zauna da matar da tana cutar da shi ko ba ta da addini ko wani abu ka canja masa wa zaujan khairan min zaujihi matar ma Allah canja masa da wacce tafi ta alheri matan hurul ini kenan ka amsalin lu'lu'il maknun wa adkhilhul janna Allah ka shigar da wannan bawan Allah aljanna wa aizhu min azabil Allah ka tsare shi daga azabar kabari wa azabin nar da kuma azaba ta wutar nama. wannan hadisin auf ibn malik ne kuma imam muslim ya rawaito